zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wada ranke dare waya gidan akashe take akashe kuma muna cikin wannan halin Jibril zai kashe waya a ba dai dan kare dai kira dai ko dai network ne dai to doctor ya cikin naka yanzu abin da ke ita bayanin da yake mace kenan gaba da daya ina da issue na gaskiya ce shi ke gama za a auna jininta a cikin kuma gaba ke daya sai a ba da wani wanda za a dura mata to akwai da na wannan doctor to a wannan kuma family ne issue ko sai ku magana gaba ne ko Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Shi so ba zai ɓoye ba Assalamu alaikum. Allah ka ƙara bai mara da kunya kamar yadda jama'a da dama suke karɓar wannan magani na HIV da na sikila suke warkewa. daga yanzu zuwa kowane lokaci ya Allah ka bai duk wanda ya karɓi sa'a in ya sha ya masa amfani ana yin haye na mulki da kuɗi amma banda in inkiya irin tawa wato suna gambo Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska abdallah da alkhairi domin sallarsa ne ta sa na gaji wannan magani na HIV sarkin aska abdallah yana a garin katsina a halin yanzu ƙanƙarar local government maganin cutar hiv shi ne yake sai da kansa har ma kyawunsa ne yakan sa kai karo da hi a midiya. ina yaɗa shi ko mun arhar magani in aka sha ba a warke ba to ya zama tsada sannan ina yin gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa wannan cibiya wato wajena suke sarar maganin hiv da na sikila domin a cikin magungunan mu akwai na ruwa akwai kuma na gari na ruwan suna ƙara masa ruwa ne su ƙara masa yawa su rage masa ƙarfi su baiwa mutum shi kuwa na garin suna yi masa algus su ƙara masa yawa he su rage farahi ƙasa da yadda muke bayarwa suke baiwa jama'a duk maganin da aka karɓa a hannun mu aka yi masa irin wannan algus to jama'a su sani ba fa zai musu amfani ba idan mutum yana tantama kuma ya gwada ya gani kuma wannan maganin na HIV ko mun karancin shekaru na mutum zai iya amfani da shi namiji ko mace ko mun yawancin shekarunsa idan ya sha maganin cutar tarihi take komawa a jikinsa in dai na bai mutum maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka da yardar Allah kura cutar yake da gaggawa ta zama tarihi maganin yana da ƙarfi yakan kawar da cutar da gaggawa take a jikin mai ita da yardar Allah cutar sikila kariya ko normal wannan shine maganinta sikilar da take sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa cikin hukuncin Allah in sha wannan an dane masa shi mutanen Nijar suna ce mata cutar emasi wannan yana ƙone cutar emasi da gaggawa da yardar Allah duk budo ɗaya dubu biyar ne ma'ana wannan yar jarka da na ɗaga dubu biyar ce akwai ta manya akwai ta yara amma ƙarfin sikilar a jikin mara lafiya idan ya faɗa mana takan sa ya robar maganin sama da ɗaya maganin yana da ɗanɗano mai daɗi kamar da zama a ciki ba shi da zartsi ko bori ko ɗaci malama zainab ya ɗanɗanansa yake hmm, a gaskiya wannan magani ba shi da tsartse ko baure ba shi da ɗaci kai a takaice ma wannan magani yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma masu neman babbar cibiyar muna a jihar kano gabasawa local government gari na karmami mazaunan ƙasar ghana za ku samu wannan cibiya kuma shi Bawo. sannan a babban birnin tarayya abuja za a same mu a area wani afu cikin resettlement muna aiki duk ranar juma'a da kuma asabar mazauna jihar borno za su same mu a gwange layin tanki gidan abubakar sarkin aska muna aiki duk ranar litinin da kuma talata ina mazauna jihar bauchi za su same mu a garin azare muna aiki duk ranar laraba da kuma alhamis ina mazauna jihar gombe za su same mu a garin billiri unguwar fushiya muna aiki duk ranar juma'a da kuma asabar shi